إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 25 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 14 ga watan 3226 muna cikin suratul nisa ko za mu tashi kan fadin Allah subhanahu na ما أصابك من حسنة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah maɗaukakin sarki na cewa ma asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka daga kyakkyawan abu lafiya yalwan arziki su wata rahama dai daga Allah duk wani alkhairi da ya zo min hasanatin famin Allah to daga Allah ne duk abin da ka samu mai kyawo Allah ne ba lafiyan jiki ne yalwan arziki ne iyali ne haihuwa ne kowane abu dai wanda ya maka daɗi to ba wanda za ka tuna a kai sai Allah saboda shi ne ya baka wa ma asabaka min sayyi'atin kuma duk abin da ya same ka daga mummuna famin min nafsi to daga gare ka ne kai ne sababi kai wani abu ne aka saka maka ko da kuskure ko da gangan kai dai kai wani abu a dalilinsa ne Allah yake kawo wani abu ko za ka tashi kanka wani abu ya buge kana tafiya ka yi tuntube wani dutse ya buge kafanka duk wani abu da ya wa'in nan ƙanana balle kuma manya ka yi jinya kai wannan min sayyi'atin wahala ce a rayuwa ta waya cikin arziki duk wani abu da zai same ka to kana da wata gudunmuwa da kai wannan abin ya same ka eh wani lokacin Allah kan jarrabe ka don ya ɗaukaka darajarka wani lokacin kuma wani katon zunubi kai baka tuba ba a wannan dalilin sai Allah ya gafarta maka saboda haka mutum ba zai fita cikin ɗayan biyu ba saboda haka sai ka yi godiya in ka samu mai kyawu ka gode wa Allah in ka samu mara kyawun ma gara da aka jarrabe ka a nan duniya ba sai ka je lahira ba ka gasa ka yi Ta wannan ma sabaka min hasanatin fa Allah wa ma sabaka min sayi fa min nafsik wannan ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma ana magana da jinsin mutane ne gaba daya abinda malamai ke cewa kenan sai Allah madaukake shi da manzo sallallahu alaihi wasallam arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ka zuwa ga mutane a zaman manzo don ka isar da sako gare su wa kafa billahi shahida Allah madaukake ya isa ya zama shaida man yuti'ir rasula duk mutumin da ya bi wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad ata Allah da haƙiƙa ya bi Allah Allah yana ba mu labari kenan duk wanda ya bi manzon Allah to Allah ya bi bi anna li anna ta'atahu muta'alliqun bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala waye ce mu bi manzon Allah Allah ne saboda haka duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah shi yasa lokacin da mutane suna cewa su suna son Allah suna son Allah sai Allah ya ce to in kuna son Allah ku bi wanda na aiko shi gare ku wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kage ya musu in har kuna son Allah to ku bi ni kana son Allah eh kana son Allah amma ka bi annabin da Allah ya aiko shi gare ka wannan shi zai tabbatar da kana son Allah amma ka bar abin da annabi ya kawo kaje kana wani abu kuma kaje kana son Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa wato man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya bi ni to ya bi Allah duk wanda ya saba min ya saba wa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani duk wanda ya bi shugaban da na ta to ya bi ni duk wanda ya saba wa shugaban da na sa to ya saba mai wannan shi ne ƙa'ida in muna son Allah ma bi annabi sallallahu alaihi wasallam bin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba ba riyawa ba ka ce ina so din ne aikin ka ya fassara kana san shi da ka tashi aure ka yi yadda annabi yi da ka tashi suna ka yi yadda annabi yi da ka tashi rasuwa aka yi maka ka tashi ka yi yadda annabi yi wurin abin bakin ce ya same ka kayan yadda annabi ya yi annabi bai bar mana komai ba a cikin rayuwar mu shi yasa Allah ya sa ya zauna cikin al'umma ya yi aure ya yaba ana tambayan shi yana bayanin Kur'ani na sauka yana fassarawa a cikin aikinsa sai da ya gama bayanin abin da muke suna addini kaf kafin ya koma ga Allah babu wani abu shi yasa wani mutum ba yahude ne ba yazo yake yake magana da Salman farisi ya ce allamakum nabiyyukum kulla shi? annabi ku ya koya muku komai kuna yi sai ya ce eh hatta alkhira har tsarki annabi ya koya mana to me kuma ya rage wuri dai na kazanta da zaka je ka tsuguna ka biya bukatar ka sai da annabi ya ce maka in ka zo shiga bayan gida ga yadda zaka shiga in zaka fita ga yadda zaka fita ga addu'a da zaka karanta in zaka shiga bayan gida bayan gida kana fita za ka karanta za ka kwanta an karanta da kai za ka sa riga za ka cire za ka yi tafiya ka dawo daga tafiya ka yi aure tarewa da iyali eh? ka ga wani an jarrabe shi da musiba duk ba yanayin da annabi bai gaya mana addu'a Tamaya aka yi annabi ya manta da wasu abubuwa da ake ganin su addu'o'i ne ko wasu abubuwa ne manya wanda ake bata lokaci a kai ko ana kashe kudi da yawa a kai ana tafiya daga gari zuwa gari a kai amma babu a cikin sunna sunnar waye ne wannan ya kamata mu tambayi kawo nan an yi annabi ne muke so da gaske ko kuma shaidan ne da yake ya san son annabi abu ne mai girma ya zo yana mana wasa yana yaudara mu yana tada mu daga ainihin bin annabi din ya kai mu wani abu don kiyama ta tsaya mu kasance tare da shi a cikin wuta Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bari yace ba mi in yuqarribukum ila Allah babu wani abu da zai kusantar da ku ga Allah illa wa qad bayyantuhu lakum wa amartukum bihi sai da na bayyana muku kuma na umarci ku ku aikata shi duk abin da zai kusanta da kai ga Allah annabi ya ce ya bayyana to shi ne sa Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah anan kuma ya ce wa man yuti'il da ah, haka ne ko na'am wa man tawalla duk wanda ya juya baya ya ce ba zai bi ba sai Allah ya ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aike ka ka zama mai tsaro akan su ba shi yasa annabi yace man ata'ani dakhala aljannata kullu ummati yadkhulu jannata illa mana aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda bai yaso bai suka ce wa mani aba ya rasulullah ya manzo Allah waye zai ki shiga aljanna Ya ce man ata'ani dakhala janna. duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna wa man asani da aba duk wanda ya saba man ya ki shiga aljanna sai ka dubi kanka ka bi shi ko ka saba mishi kai za ka yi wa kanka hukunci ka daina son zuciya ka bar ganin mutane bar ganin kana da abokai kana da malamai kana da waye iyayenka danginka mayuwa za su ziga ka mayuwa za ka ji tsoronsu mayuwa ka ji kunyansu ba su ba ka tuna lokacin da ake naɗe ka cikin wannan farin aloyon nan ana jefa ka a rami kamar da kai maka je shekaran jiya ka jefa wani ka dawo haka kai maza a je a jefa ka wannan rana a lokacin babu wa'annan mutanen duka mala'ika ne zai tambaye ka a cikin kabarinka man rabbuk wa ma dinuk ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha wani ubangijinka da kake bautawa idan a duniya ka mutu da tauhidi to zaka tashi da tauhidi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya dunya wa fil amma idan ka riƙe wasu abubuwa wanda ba Allah ba ka tashi neman aure sai ka je kana cewa a duba maka tauraron ina yi wai wannan matar tauraron mu ya zo ɗaya ko bai zo ba haka annabi ya ce wallahi ku masu kiran mutane zuwa wuta annabi ne fa ya ce idan za ka nemi wani abu a wajen Allah ka baiwa Allah zaɓi ko ba haka ba amma wai ka je ka duba wai wannan matar tauraron mu za su zo ɗaya wannan bai shiga aikin gaibu ba me yasa Allah ya ce wa mata dare nafsun ma za ta kasi gada ba wanda ya san gobe mai zai aikata ta in za ka yi aure ka duba ta yi maka A in za a je a yi irin a yi duba a yi menene me amfani ka je ka ganta sahabi bayan sa zai yi aure annabi ya ce ka ganta ya ce ban ganta ka je ka ganta bai ce ka bi da tauraron ku ya haɗu ko bai haɗu ba ka je ka ganta kun yamsu ka da halinta da addininta sai ka baiwa Allah zabi in alkhairi ne Allah ya tabbata in babu alkhairi Allah ya canza ba shi ne addu'ar istikhara ba to bin manzo sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa ba ne ka sa kamar yadda ayar suratul fatih ko litumin billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wata sabbihu wannan na Allah ne a nan za ka tsaya shi ne banbantawa muna hanyar tsakanin makka da madina ne aka sani in yi limanci sai na karanta wannan ayar ban zo na tsaya a cikin wakiluwa na hada wata sabbihu bukratan wa asila to akwai tauhim mutum zai dauka duk abu damirin kan mutum ɗaya ne da muka idar cikinmu akwai wani malami sai ce kai ina ma da malamai abin eh, ta jiwiri ko masu rasin sun ce nan wurin wajibi ne a tsaya da an wajabtar da tsayawan za a ce dole ka tsaya sai ka gane bambanci tun da duk damiri ne ke aika amfani wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wannan mazan ne wa tusabbihuhu wannan kuma na Allah ne to mu girmama shi a zakatan ka duba irin yadda sahabai suke son sa ko wannan ya zama na darasi don son annabi mutum zai tsaya ya kare annabi har a jefe shi a harbe shi da kibiya ba zai motsi ba don son annabi yana zaune a cikin gidansa cikin iyalinsa kawai in ya tuna sai ya tashi ya zo ya leƙa ya kalli annabi ya kalle shi kawai sai ya juya ya tafi zai juya na ce zo zo ya ka zo kale ka ka koma ya ce ya rasulullah ina zaune a gida kawai in na tuna sai in tashi sai na zo na ganka hankali na zai kwanta sai ce to ya rasulullah idan aka yi kiyama idan mun shiga aljanna kai kana tare da annabawa ba za mu iya ganin ka ba shi ba shiga aljanna ne da ne shi ya kasance tare da annabi annabi bai bada ansa ba mun karanta wannan ba mu ji ba ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل Allah. Mu karanci son annabi musamman a zamanin da ake wasa da son annabi musamman a zamanin da ake jifan wasu da kin annabi kawai sai a ce wannan makiyin annabi ne ni na san kun san abin da na faɗa a kai duk wanda ya ce mun ni makiyin annabi ne Allah ya isa sai mun tsaya da shi a gaban Allah ya tabbatar min ni makiyin annabi ne wannan ya zauna ba shafewa ko ka tuba za mu haɗu to mu dage mu yi karatu mu bai wa zukatanmu haƙuri wa mai yi ti'in lahawar rasula nan kuma ya ce mai yi ti'in rasula faƙa da afa Allah wa man tawalla ba ma ka alaihi duk wanda ya ce ba zai bi annabi ba annabi Allah bai aiko shi zan mai tsaro akan mutane ba me yasa baka bi ni ba me yasa baka yi sunna ba yadda yanzu mu a tsakaninmu muke yi wani yin baka yi wani abu na suna ta wannan suna ne ba kai ko kuma zai maka fushi ba dai ya san suna ce ba bai yi aiki ba kyale shi shi ya rasa wa kan salada. inda bai rusa sunar ba don bai yi aiki ba ba za ka hukunta shi Allah madaukake ce wa ya kulu na ta'a muna fagai kenan suna cewa ta'a ai magana biyayya ce mu masu da'a ne Allah ce wannan in suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna suna biyayya lib lib lib hakan sun fi ma masu yi da gasken wani ka tashi a zo a gudu a zo a juya su takalmin ka a goge da riga a aje kai kana ji kamar yana son ka ne tsakani da Allah a'a akwai abu a zuci Allah ya ce fa idza barazu min indik idan suka fita daga gare ka suka je inda za su tafi to me zai faru bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu sai ga wasu fa sun zo sun kebe cikin dare suna kutsawa suna magana sabani abin da ka faɗa za a zo a kira miti idan annabi ya bada umurni ko ya faɗi wani abu sai a zo a zauna cikin dare ana mitin wannan abu me kuka fahimta akai ne me yake nufi ne me ya faɗa ne ina wanda ya halara ɗin zo ka gaya mana ka gaya mana lafazin me yace ai abin da ya fara to wannan aida suwa ne yake nufi ai to yannan ya zama yi mu da mataki haka wasu suke yi kai wani ma shi kadai zai zauna cikin dare yayi irin wannan tabiyin din ya zan yi in ce kaza ya zan yi in yi kaza ya zan yi don ya fito wa mutane ta fuskar da shi yake ganin ba su gane shi in kuma yana da abokan aiki sai ya haɗu da su duk wasu kulle-kulle da ake yi na tada zaune tsaye a cikin al'umma ne na tada fitina ne na wani ga sunan dai na mutane iri-iri a matakai daban-daban yawanci sharrin ana mitin ne da daddare ake kulla ta wannan idan kun yi mitin ku yi shi cikin tsoron Allah ya zamanto kamar faɗin Allah subhanahu a cikin wannan sura zamu tada Allah ya kai la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to idan za ku gane ya zamanto ganawanku cikin ayyuka na alkhairi ayyuka umarni da sadaka a taimakawa marayu marasa aure a kwalitin da su su aure a rage wa matasa sadaki su aure to ragani ko ku tashi ku yi auren ko kuma a kama ko a danne ko a yi muku a dole mata ne ba a tilasta musu amma mazan ko an tilasta musu za su zauna a shiru makirci ba yi da kyawu to yi iri kamar yadda Allah ya ce idu yi tuna ma la yarda min ba wannan shi ne tabayyana makirci na dare daban na rana da wasu kuma da rana suke yi shi yasa Allah ya ce bal makrul layli wan nahari idza ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asru nadamata lamma ra'u al'adab Allah ya ce fa idza barazu min indi in sun fita daga gare ka bayyata ta'ifatu minhum wasu daga cikin za su ware su je su gana suna tattaunawa ghayra alladhi taqul sabani abinda ka faɗa wannan aiki ne na munafirci idan mutum ya faɗi magana sarahatan to a ɗauki maganar a yadda take da ya faɗa a fili amma mutum zai yi magana yana nan raye cikin ku kuma ku je ku zauna kuna fassara maganarsa ai ba mutuwa yayi ba ku tambaye shi me kake nufi da kace kaza sai muku bayani ba za ku hukunta shi sabanin abin da yake nufi ba to amma so za su tabiyi ne sabanin abin da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta abinda suke boyewa suna ganawa suna tattaunawa dinnan bayan shi ya sani subhanahu wataala ya wakilta malaiku suna rubuta abinda suke yi kuma ya san sa karshen abinda za su yi Allah ya sani kuma ya tanada musu sakamakon abinda suke yi والله يكتب ما يبيتون anhum عنهم وتوكل على allah ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam. ka kawar da kanka gabarin su ka yi haƙuri karka kama su akan abin da suke yi kai ka dogara ga Allah lokaci na zuwa wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto ne lamini gare ka subhanahu wa ta'ala. afala ya tadabbaru na alƙur'ana shi ba za su yi tadabburin alƙur'anin ba a nan tadabbur shi ne wato lura da fahimta da jujjuya ma'anar abin da ake karantar da kai to tadaburi ba zai yiwu ba sai an yi karatu sai an gane ka karanta ka fahimci me ake nufi sannan ka yi tadabburi sannan ka yi aiki bai yiwa ka yi tadabburin abin da baka sani ba amma Kur'ani saboda mu'ujiza ce ko baka jin ma'anar aya idan kana karantawa kana nanatawa kana sa hankalinka sai ayar ta yi tasiri a gare ka ko ba a gaya maka ma'anar ba balle kuma kana jin ma'anar abin da Allah yake fada afala ya tadabbaru na alƙur'an cin mutane ba za su yi tadabburin alƙur'ani ba ba mu karanta kaɗai ba yana da kyau mu karanta amma duk lokacin da kake karatu inda ka tsaya kana nanata wasu fakara ce ka karanta a wasu ayoyi ne ko wata aya ce guda ka karanta ka sake nanata ka sake mai da hankali kana nanatawa sai ka ji cewa kana samun karuwa a cikin ma'anar aya sannan ka lura aya a sukan suwa take magana me ake neman mu da ita wajen hukunci babbakawa a cikin mu'amalar mu ne wani umarni ne Allah yake ba mu ma'aikata sai mu tambaye kanmu muna yi ne in muna yi muna yi daidai ko ban ma hani ne mun hannu in ba mu hannu ba ya za mu yi mu hannu wannan ne ma'anar tadabburi ba ka karanta kawai ana cewa eh, karko yi shirka ko karko yi karya ko karko yi sata ka yi magana ka wuce kai kuma kana yin abun a ranka kana wuce a'a ka tsaya wannan abun Allah ya ce kada in yi ni kuma ina yi tunda Allah ya hana ni in na koma gare shi ba zai bar ni ba to ya zan yi in rabu da abin in kai barawa ne in kai mashayi ne in kai makareci ne Qur'ani ya yi magana barawo Allah ya ce kar su yi sata ko wasariku wasariqatu faqdu kuma? in ɗan fashi kake inna majazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa da. in kuma cin dukiyar mutane ne wala ta taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam tasaqulu fariqan ko kuma cin dukiyar maraya na ya innal ladhina yaquluna amwalal yatama dhulman inma na fi butunihim to kai kana cin dukiyar maraya ko kana shan giya ko kana kaza to gashi Allah ya ce kada kai kana ganin Allah zai saukar da wannan a cikin alkur'ani kawai don ka ji ka wuce kuma ka koma gare shi ka zauna lafiya ba zai barka ba to tunda haramun ne ya zan yi in bari ka dauka kanka lokaci zuwa yaushe zan bari kai me yasa ma nake yi tukun da yawa mutane suna sata ba don suna da bukatan sata ba ko saboda sun ga abun arhani in sun dauka ba mai musu magana amma idan an koya mana cewa sata ga illata idan ka yi ga abin da zai bi ka in an kama ka ga hukuncinka to sai ka ga mutane sun rage to ya za mu yi rage me yasa nake bukata ce cin wannan abin da nake sata in yi in ban sata na yi ba zan mutu ne ko zan yi rashin lafiya ko me zai same ni ka duba me yasa kake yi kuma in ka ake wa za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba to ya za ka yi kabari to ko dai in wasu ne suke saka ka nemi wurin da babu su ma'ana ka daina alaƙa da su in kai ne kake zuwa ka daina zuwa wurin in su ne suke zuwa ka yanke wannan alaƙa inda an ce wala hin da wasu wata fasikin ba wala mujalasatu to da su ne suke saka ka yi ƙoƙarin rabuwa da waɗannan abokan da yawa mutane da suke ayyuka na sabon Allah ba haka kawai suka sa kawunansu ba akwai abokan aiki ko ba haka ba ne in satan ne in shan giyan ne in cacan ne in mene ne diddin za ka samu akwai wanda yake zama dalili to ya za mu yi mu gyara halaye ka ɗaukan makanka ko a shekara me ka rage a cikin ayyuka da kake yi ta yi wa kanka jadwali ka zauna ka zana shin me kake yi ne mara kyawa wannan shi ne magana ta na Umar radiyallahu an hasibu kun qabla an tuhasabu su me ne abu haramun dinna an ce kaba'ira sun kai 70 sun kai mene to ni nawa nake yi ina yin karya, ina sata ina caca ne ina zage mutane ina yi da mutane ina cin amana eh? duk dai abin da ka sani ka kirga ka kirga ka jera su a cikin sunan waɗanne ne kake ganin suke da saurin bari waɗanne kake ganin suna da wuyan bari sai ka zauna kai waje kanka jadwali kai kokari ka rage wannan kai kokari ka rage wannan kai kokari kuma kana wa kanka hisabi ko a kullum ko a sati sau nawa ne kariya yau wace majalisa na zauna na zagi mutane su me na sa kaina abinda ba a nemi ne sa kaina ba to wannan zai taimaka mana tadabburin qur'ani zai kai mu ga wannan sai ka ga yau da gobe yau da gobe sai ka ga halayenka suna miƙewa sai ka ji ka kana tafiya cikin saukin lamari wanda in ka koma ga Allah ka koma kana kan gyaran hali sai Allah ya karasar da gyara wannan rahama ce daga Allah tunda kai azama kana gyara Allah zai gyara amma kana zaune akai an an ce ka gyara suka ce a tukunna Ah, sai na cimma buri kaza sai na gama kaza in kai ma aka ce za ka ce sai na yi ritaya ko? in kana saurayin sai ka ce sai na tsufa sai na mallaki kaza daibu ne kuma kake nema a ciki ajalinka yaushe ne rashin lafiyanka yaushe ne Allah ya sami gani a nan ya ce afala ta dabbaru na ko? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اتيتوا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اكثر كان ان سكد القران دي مو يتدبري انا قرانتا ko muna sauraro shi yasa sauraron Qur'ani wani lokaci yana da tasiri biye da ka karanta ka samu lokaci na ka karanta ka samu lokaci kuma kana wi halaka a masallaci mutum biyu uku hudu wannan ya karanta safa daya wannan ya karanta safa daya wannan ya karanta safa daya za ku samu karuwan imani da karuwan fahimtar qur'ani ko za ku shiga cikin ya tadara suna din nan na hadisi karkace kullum kai kadai za ka yi karatu don ko kai kuskure ba za ka gyara ba amma kana tare da jama'a gashi na tayu ka haddace qur'anin amma wani lafazin kana ambaton shi ba daidai ba wani wurin sad ne ka ɗauka sin ne haka ke tafiya ko kuma haka ɗin ne amma fudicinka da an gyara maka za ka gyara zal ne amma kana kiransa zal zayi iza ja'a kana iza ja'a ai ba haka ba ne ko to kai kana iza ja'a amma an da kana tare da wanda kuke mudarasa ne wanda ya san zai zama ga zal ne ba zayin ba ne kaga ka ci riba ni wani lokaci idan mutum ya gyara min wani lafazi ko wata kalma a cikin qur'ani to duk lokacin da nake karatu in na zo wajen sai in tuna da shi yanzu haka yana kaina a masallacin darul hadith ne ina sallar juma'a na karanta sabbi isma rabbikal a'la na zo wani wuri wurin yana da karfi sai ya zakaru mai yaksha sai na karanta shi ba nauyi ɗaya daga cikin ɗalibai na ne ya gyara mai muhammad qasim muna tare sai ya ce mun zaɗin nan baka mai da hankali har yau duk inda nake karatu sai na tana da shi to idan bai ji bawa zai gyara saboda haka akwai buƙatar mu samu muna da halaka da yawa masallatin buwanmu da sha maka je saudiya da zuma na gani wasu 'yan wadda suka je umra sun yi halaka a gaba wani malami balarabe suna karatu wannan ba karamin tadabburi za a samu ba afala ya tadabbaru na alƙur'ana walau kana min indi ghairillah da a ce ƙur'anin nan ba daga Allah ba ne lawaje don fi ikhtilafin kasira da an samu sabani mai yawa a ciki saboda a cikin ƙur'ani babu kalmar wani sai na Allah shi yasa babu sabani duk wanda yake gani akwai sabani a cikin alkur'ani bai fahimta ba ne ko dai ayan sun dauki akwai ayoyin alqur'ani akwai ayatun muhkamat huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to sai wasu su dauki mutashabihat din za su mayar da su cikin muhkamat din sai su samu matsala kowanne da hanyarsa mutashabihat suna nan za a aje su a inda su muhkamat wannan wadiha ne an san su ana aiki da su in ka ga ayoyi sun yi karo to za ka ga ko dai akwai kusur na fahimta a gare ka ko kuma akwai annasikh wal mansur wani hukuncin ya zo ya kafa doka sai wata aya ta zo ta shafe wannan hukuncin ta hukuncin ba aiki sai ka zo to ya za ka ce anan Allah ya ce kaza anan ya ce kaza kamar wajen mutuwan miji hmm. wallazina yatafawana minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj in mutun ya mutu matar za ta zauna shekara guda ba ta fita a gida sai ga aya kuma walladina yatufuna minkum wa dharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kaga wannan akwai nasir akwai mansur ko ga ayoyin shan giya yasaluna kan al-khamri wal madkhul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب كاغا متاكي متاكي saboda haka a cikin alkur'ani ba tukka da warwa walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ka duba constitution mana ba mutane ne ba ko yau aka gama shirin constitution aka rubuta gobe in an zauna sai an yi gyara kullum za a yi amendin me yasa aikin dan adam ne ko kai ka rubuta wasiƙa ka ɗauki wasiƙa misali mai shafi uku ka rubuta zuwa wani babban mutum kana ba shi wani labari in ka rubuta shafi uku nan ka rufe ka ajiye bayan kwana uku ka bude ka karanta sai ka ga wasu kalmomin bai kamata su zauna anan ba da kai jahili ne yanzu kai ilimi a aikin dan adam ne to wannan kada ya isa mu yi riko ga alkur'ani sauran littattafai da wasu suka sa hannu ya suka yi sun wargaje to qur'ani daga Allah ne da a wani Allah ne to da an ga sabani da yawa Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna alqur'ana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 اتبعتوا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Allah maɗaukake ce wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wannan yana daga cikin ɗabi'un masu yada labarin karya. idan ja'ahum amrun wani lamari ya zo musu wanda yake wannan lamarin ya shafi wato min al na tsaro na security ko kuma awil khawf ko na tsoro na farkon na tsaro na biyun na tsoro al'amin wal khawf mai kun a tsaya a jira me masana wa'inda su ne majibintan al'amuran za su yi magana sai ga mutane suna ɗaukan labari suna yaɗawa a za'ubi wannan magana bai kamata ta fita ba sai kaga wani zai fita to wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hutta na jihadi ko wani abu shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ba zai fitar da magana ba sai in ya gama shi zai kira abubakar zai kira umar a zauna a tattauna ina za a dosa ga wurin idan za a yada bayanin cewa za a fita jihadi za a ce a shirya ana gama shiri ina za a je ina za a je ba a sani ba sai annabi zai nuna kamar zai je gabas ashe yamma zai je me yasa saboda sharrin informers akwai wanda da zanen sun ji labari za su aika wa makiya to ga annabi zai fito fa ga inda zai dosa to sai nuna kamar gabas zai in ya taji zai fita a garin zai fita ta gabas din kuma to daga nan fa in an fita sai juya su da ba su fita ba za su ɗauka gabas din a kai in za ka kai labari ma ka kai gabas din. to amma shi yamma zai to akwai wani abin kuma in ya taso akwai bukatar a murkushe abin tun yana karami wasu idan suka ji za su ɗau matakin da ba daidai ba wannan yana faru a rayuwar mu ta yau da kullum yanzu wani abu ya faru a wannan abin ya kamata a yi alatin security a wannan abin bai kamata ma'ai a yi maganar security ba mu ne a cikin unguwa mu kashe duk yana faruwa a cikin kazi gwargwadon yadda abu ke faruwa don wani abu idan kace ka sa jami'an tsaro sai kaga abin ya baci ku din ne a tsakanin ku ku salwantar da abin ku zauna wani abu kuma in kuka ce ku za ku kashe ku din ma abin zai kashe ku dole sai kun yi musu magana wannan kuma sai masana ne za su gane saboda haka idan muka ji wani abu ya faru kar a yi saurin magana su wa'annan in suka ja'a ya'ahun amr min al'amur wani abu ya zo musu na tsaro na lafiya awil khawfi ko na tsoro adaa bihi za su yada wannan labarin cikin mutane sai Allah ce walau radduhu ila rasul da za su mai da abin da ya faru zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye wa ila ulil amri minhum ko za su mai da lamarin zuwa ga majibantan al'amuransu bayan annabi yana baya cikin su to la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wayanda za su yi istinbati za su fahimci abu istinbat shine istikhrajul ahkam alkhafiyya wato cire wasu hukunce hukunce da fahimta da ke boye a cikin mas'ala wani zai yi wani abu kai a zahirin zaka ga shine yayi amma inda zaka ga wani zai ce kai wannan abun wannan yafi karfin shi yayi me yasa baka ga yadda abun yayi ba baka ga yadda yaso zai baka wasu misalai wanda zaka gane eh fa gaskiya yafi karfin shi ya za a ce yaro karami za a ce almajiri kamar yadda wani soja yana cewa kai ya su zai yadda almajiri ne zai zo ya kore shi shi da ya je ya gari kaza ya yaki gari kaza ya yaki ya almajiri zai kore shi to almajiri ne kore shi ya kamata gudu ba almajirin ne ko ko ni babba a bayan almajirin da fari yi haka mutane suke fahimta za ka fara abin da fitinan nan ana haka ah, za ka za mutanen barno ne suka tayar kanuri ne suka yi wa ba ana ta yi ba to amma yau da gobe sai aka gane kanuri ma shi ma victim ne mutanen barno masu ma victim ne tunda gashi abu kullum yana ƙara bayyana ko har yanzu ba a gane ba ne shi har yanzu ba ku gane ba ne Allah ya ji kan shekha Ismail Idris wani wazi ya yi a ganye da jimawa yana magana akan fitintunu na rawafi sanatocin har yanzu ba ku gane ba ne to wallahi mun gaya muku sarakuna wayewaye duk yi ambatacci ku gane ku tashi ku don mataki in ba haka ba abin zai cin mu ya kamata a cin mu ma mun gane to duk lokacin da muka ji wani abu mu zauna a mai da lamarin ga mutane guwa dattawa ko a mai da shi ga malamai in matsala na addini ne a koma ga malamai ba kamar yanzu mane wani zai fita yi magana kaɗan sai kawai mutum ya kafa kyamara ya fito kai kaza kaza kaza kaza ba aya ba hadisi ba akwai ahalil ilim kai ta magana abin da kake so batanci ga wanda baka so gyara ga wanda kake so to haka magabata suka yi in kuskure mutum ya a social media ka gyara shi Hmm? wani abin ko ya faru ya kamata a ɗanyi boye kamar a ci an kama mai wani irin laifi kaza to bai kamata a ɗauke shi a midiya ana turawa ba don mutane shi za su gani wanda ya sa shirin sai ya gudu amma in an samu kar a yi a boye shi a baiwa waɗanda suka cancanta su yi bincike an gama komai in suna so su su fitar bayan an cimma ƙarshen lamarin amma yanzu ba wannan bane yanzu abu zai faru kawai mutum sai ya cire waya sai ya sa live ma yanzu haka muna nan irin da aka yi hatsarin nan ka zama dan jarida ne breaking news hot news ko ko breaking news duk dai domin hattara da yada jita-jita nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qari'a lakum qila wa qala wa kathratu su'al wa ida'atul mal Allah bai son ku da qila wa qala da yawan tambaya da barnata dukiya walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wanda za su istikhrajin ahkam din nan za su gane Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu in ba don falalar Allah da ya muku da tausayinsa da rahamarsa da jin kansa ba subhanahu wata'ala lattaba'tumu shaytana illa qalila da dukkan hukumi shaydan sai kadan ne za su samu tsira amma sai Allah rafa muku asiri ya nuna muku abin da ya kamata ku yi na faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaroo والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Allah maɗaukakin sarki ce faƙatil fi sabilillah ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kai yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah la tukallafu illa nafsak ba a tilasta maka ba sai kanka kai ne ya zama dole a kanka ka bi ta kai jihadi amma sauran mutane wa harribil mu'minin mu'minai sai ka kudaitar da su ya muru ta'ala abdahu wa rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam an yubashira alqitala bi nafsi wa man nakala anhu fala alaihi min duk wanda ya ce shi ba zai fita ba to annabi ba a ce ya tilasta mar ba shi yasa Allah ya ce la tukallafu illa nafsak ba a tilasta maka ba sai kanka kai ne kadai aka ce ka fita amma sauran mutane fa wa harridil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai ka nuna musu muhimmancin wato su fita wajen ɗaukaka addinin Allah da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari wajen tahridil mu'minina da ya kwadaitar da su kwadaitawa shine shajja'a su a nuna musu wato girman ladan da Allah ya tanada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajen kwadaitarwa qumu ila jannatin arduha samawati wal ard da yazo yake kiran sahabbai zuwa jihadi yace ku tashi zuwa ga aljanna da fadin ta fadin ne da kasai kuma hadisai da yawa yana kwadaitarwa yana cewa man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa aqama salata wa ata zakata ya bada sallah ya bada zakka wa sama ramadana yayi azumin ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna hakki ne akan Allah Allah ya shigar da shi aljanna hajara fi sabilillah aw jalasa bi baiti alladhi wulida fi ko ya zauna a gidansa ko kuma ya hijira saboda Allah inda yayi wannan abu sai aka ce ya rasulullah afala nubashshirun nasa bidhalik shin mu yi wa mutane albishir da wannan mana fa sai ya ce inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari a adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tana da masu jihadi wajen ɗaukaka addinin sa ne ma baina darajatai tsakanin bayan tsakanin kowane darajoji guda biyu yace wato kama baina sama'i wal ard Kama tsakanin sama da ƙasa ne kuma yace fa idal janna sai ce fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus in za ku roki Allah ku roke shi aljannatul firdaus saboda shi wasatul janna ne kuma wa a'la janna ne wa fawqahu arshur rahman wa minhu tafajjaru al-anharul janna in za ku roki Allah ku roke shi jannatul firdaus shine madaukakin matsakaicin aljanna madaukakin aljanna kuma sannan kuma al'arsh yana wato al'arshin Allah yana saman wannan aljanna din sannan kuma alruwan cikin aljanna din daga al'arshin ne yake bullowa yake bubbukowa zuwa cikin gidan aljanna kaga an akwai kwadaitar a hadisin abi sa'id al-khudri yana cewa manzo sallallahu alaihi wa wasallam yace maradiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wajaba lahu al-janna duk wanda ya yarda Allah shine abin bautansa kuma musulunci ne addinin sa muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzansa to Allah zai shigar da shi aljanna ya wajabta masa aljanna sai abu sa'id ya yi mamaki sai ya ce a'idha alayya ya rasu babba. ya manzo Allah kamar mai ta sanin sallallahu alaihi wasallam ce wa akhra wa ukhra yarfa'u Allahu al-'abda biha mi'ata daraja fil janna sai ce wani kuma Allah ya kan ɗaukaka darajar mutum darajoji guda ɗari a cikin aljanna ma bai na kulli darajataini kama bai na sama'i wal ardh tsakanin wato darajoji guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa ne sai ce wa ma hiya ya rasulullah ya manzo Allah me wannan abin kuwa qala yace al-jihadu fi sabilillah jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan shine wa harridil mu'minina yana kwadaitar da mu'minai la wala tahsabanna ladina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kaga nan ma an kwadaitar da su sai Allah ya ce asallahu an yakufa ba'sal ladina wato da sannu Allah maɗaukaki zai kame hannu wa'inda suke wato barna ba an kufa. ba'sal ladina kafaru su kafirai Allah zai rike barnan da suke yi kaga nan ma an kwadaitar da ku an ce a kwadaitar da ku sai Allah ya ce zai rike hannun wayancan azzalima wayancan kafara ba su iya cin muku ba kaga zaka karasa muhimma wallahu ashaddu ba'sa Allah shi yake da tsananin wato zafi wajen yaki wa ashaddu tanqila kuma shi ne yake da tsananin wato kamu azaba na ramako duk wanda ya butulce to Allah zai masa azaban narko a nan duniya ko kuma lahira kamar yadda Allah ce dalika walau ya sha'ullahu lam tasar minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya so ko ba yaki yayi nasara akan su amma yana jarraban ku ne da wajabta muku yaki man yashfa shafa'atan hasana duk wanda ya ceto ceto wanda yake mai kyawu ya kullahu nasibun minha yana da rabo mai kyawu a ciki duk wanda wa kullu man sa'a fi amri duk wani lamari da kaje ka kawo wannan kai kawo da kai din fa ya tarattabu fihi khairan wato za a samu wani alkhairi ciki na bunƙasar da alaka tsakanin wani da wani kina shashfa shafa'atan hasana to ya kullahu nasibun minha haka kuma idan wanda ya shashfa shafa'atan sayyi'a shi kuma ya kullahu kifrun minha shi ma yana da kaso nashi saboda haka in za mu yi ceto mu yi ceto masu kyawu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha ku yi ceto a ba ku lada Allah ya kan hukunta abin da yake so a hajjar annabinsa wannan annabi ya faɗa yana faɗa ne lokacin da wani miskini mabukaci ya zo yana cikin damuwa sai annabi zai kwadatar da sahabba sai ga mutane suna taimakawa annabi alaihi salatu wasalam da kanshi ya tashi yana ceto lokacin da jabir bin abdullahi radiyallahu an baban shi ya rasu ga wani bayahudi yana bin baban abdullahi kudi bayahudin ya matsa jabir ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bukatarsa annabi ya tashi da shi da jabir suka je wajen bayahudin annabi ya magana da bayahudin bayahudin ya haƙura sai da aka gama amfanin dabinon su aka cire da aka tara kuma gashi an tara dabinon aka ce wanda yake bin baban jabir bashi ya zo duk suka zo suka taru sai jabir ya tsorata ya ce masu bashin nan ya za a yi biya musu annabi ya ce ka je zan zo annabi ya zo kan dabinon ya zauna ya yi addu'a ya ce a musu kowa a bashi kayan shi duk aka gama biyan bashin kamar ba a taba ba kaga ya yi ceto mai kyau sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da wannan eh, wannan sahabi Ka'bul mali da bin Abi ne suke musu akan bashin da shi Ka'bul mali yake bi suna daga murya sai annabi ya ji muryarsu da ya fita sai ce ya Ka'ab ya ce labbaika ya rasulullah annabi ya ce haka da annabi ya masa ka yafe masa rabin sai ya ce fa'altu kada fa'altu ya rasulullah na yafe masa ya manzan Allah annabi ya ce to tashi ka biya rabin kaga an yi masa sauki ya biya haka annabi ya ce to wajen barira kisar barira da mijinta muqis. shi bawa ne ita ya ce amma da ta zo ta ce ba ta san shi aka raba auren shi muqis yana ta shan wahala annabi ya kira barira ya ce lau raja'ati da kin koma masa sai barira ta ce ta ni ya rasulallah ya manzo Allah umarni kake bani ya ce inna ma ana ashfa ni to nake yi ba ba ba tilasta ki ba sai ta ce la hajata li ilayhi bani bukatansa tun da ba umarni annabi bane ba ta biwa da umarni ne ko ba ta so za ta shawara ce shawara kuma ba dole bane kaga kenan ana so mutun yayi ceto da mutuncinka wani matarsa ta yi yaji ba ta je ba sai in kai kaje kaje ta koma ba don a sa mata kwara ba don Allah yana da kyau wani ne mai gidansa ya kore shi wani ne baya shiri da mahaifinsa ga sunan da irin alaka ta zamantakewa ka shiga tsakani don a yi sulhu wannan yana da kyau ishfa'u tu'jaru ku yi ceto a baku lada wa ishfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana ala kulli shay'in muqita Allah madaukaki ya kasance ga dukkan komai mai kiyaye su ne bisa lokacin su yana kididdiga su kuma yana kiyaye su naktafi bi hada qadar insha Allah wa in bakiya ayatan wahidatan ala al Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu bukatun na alkhairi Allah ya biya mana yan wanda suke neman addu'a Allah ya biya musu bukatun su suma musu mu akwai ina Allah nuna musu alkhairi wa makiya kuma akwai ina Allah ya shiga tsakanin mu Allah ya wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu